Oh, Rashida, it's my baby. You come tomorrow. I just you and turn. Salamu alaikum. Wow. Salam. Ya kai ne. Ya kuma. Wai kai, wai kai. Ya Allah, shake me da Allah, shake. Shake me. Ba yanda za a yi a zuwa sai kana kana zikiri ko kana annabi shi kenan sai a zo kana kana wannan Yakubu. irin yakubu abu babu daɗin ji yaks a yanka ma yakubu a na sunan ka ka ce ba ka san yakubu ai human rights sun bamu dama ina da dama zan canza suna saboda haka na canza suna na daga yakubu ya koma yaks <laughs> wallahi da bata mai rikaki wallahi dama bacin rai nake da aka yi yin nan mana yarinya zubi da mana zubi ji ka ce me zubi zubi mana zubai da zubi ka ce wanda suke tare da yaran nan rasu ba rabi dai ba rabiu ba raps au shi ma sai rena ka ai raps haka yi yarinyar nan yaran nan ga maka ya dauki hankalin yarinyar nan ba yanda za in je gurin nan in yana gurin da saurari laifin ka ne alhaji karin gadi ban wanka alhaji kana bafu a ga ma bana wanka sansana ka ji sansana ka ji a ba irin wannan wanka ai idan ka ji aka ganta zai kaman ubanta ne ganta zai kaman mahaifinta ne ai ka ɗibi wanka alaji irin wayannan wankan alaji gurin ga maka idan kai baka idan kai mahaukaci ne ni ba mahaukaci bane a suran gidan mu akwai allo ya fara bayan ajin gini raf wani za ka ga allo kar ka manta fa lokacin muna a can baya dan malam ake cewa na yabce sunan na dauki yaks kuma malanta ware ko wallahi haka ne gaskiya ne da wannan askin komai zai je ta Kai alaji dan za ka ringa daukan wanka mm. kana doro kana bansu ka wuce a ce shagari ka kan baka ji ba yake da point shaga sai ka ce yo man shaga man yo man yanzu abin da za jax wai a ina ka su da gurin wannan kayan shi ke da shaga shi ke na you get the point you get the point shaga you get the point yanzu abin da za yi eh. zan kai ka a ce a yi maka aski eh. ka gane eh. a kwashe nan a zubar da nan balantona tona za a yi mu su ai shirin ne ai a kwashe nan a zubar da nan ko ba gane ba kana doro kana bouncing I give it to you like you never had danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun sabon shiri